yan uwa masu albarka barkan mu da sake haduwa a ku a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda yake wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana kuma shine na laraba haka ne sha tara ga watan ah, haka ne ya tara ga watan ramadan to <laughs> iko Allah na ga abun kuma ya tafi da misali hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dubu da arba'in da hudu wanda ya ce da ashirin ga watan hudu shekara bature dubu biyu da an yi wato ashirin da biyu wannan shine tafsirin alkur'ani majalisi na goma sha takwas insha Allah a cikin jerin biyar tafsiri da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ya dace da mu dan jama'a masu yi wannan tafsiri na wanda kuma dafa muna cikin tafsirin suratul baqara inda muka fara jin farko farkon bayanai da ya zo a cikin wannan sura mai albarka wanda mun ji cewa wannan sura ita ce daga cikin surori da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a farko farkon dawowansa madina to a mataki na farko sai aka yi bayanin al'umman da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu da su a wannan ainihin wato gari mun ji kisa game da masu imani sannan aka biyo baya da waɗanda suke shekar su kakarai muna cikin jin bayani da Allah yake kawowa game da nau'in al'umma ta uku muna munafakai cikin su kenan Allah ya kiyaye a nan ne inda yi wato muka kwana da haka za mu sake ɗaukowa cikin daga faɗin Allah bikin sarki wa min annasi man yaqulu amanna billah fa la tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يطالعون الله والذين آمنوا وما يخفون يدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا الحوض قالوا قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Dan ba kuma ta ba a farkon wannan ainihin wato bayani mun ji daga ainihin wato malamai irin su al'imamu mujahid Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu suka yi bayani cewa waɗannan ayoyi da suka biyo bayan sufan kafirai guda goma sha uku to su ne suka zo domin su bayani game da munafukai tun daga kanan Allah maɗaukacin sarki wa ginan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir mun fara jin bayani akan waɗannan munafukai irin yadda al'amari ya kai suka ainihin wato a samu a zuwan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a Madina da kuma wanda ya ja ragaman tattara waɗannan aiki wato munafukai wanda ya rama shine a matsayin shugabansu da abin da su zuwa ga haka to Allah ya ci gaba da sifanta waɗannan munafukai bayan da ya gama tattauna irin ɗabi'ansu da yadda zuciyarsu yake abin da ke bayyanawa sabanin abin da yake ainihin wato a cikin zuciyarsu ne na sharri sai Allah yake har ila yau idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun kun ji daga cikin biyansu idan da za a samu waɗancan sifar al'umma ta farko masu imani kenan za su zo su ma waɗannan munafukan nasiha cewa wannan abu da kuke yi bai dace ba bai kamata a ce kuna taimakawa yaduwar barna a doron ƙasa ba amma kun sa abin da suke cewa aka musu wannan sai su ce inna ma nahnu muslihun ai mu ne hakikanin ma masu son su jawo gyara a doron kasa ba karna muke yi ba wato ba za su yadda da abin da suke aikatawa na karnan ba sai Allah madaukakin sarki ce ala ku saurara innahum humul mufsiduna lallai tabbas su waɗannan munafukan su ne hakikalin masu ainihin wato fasadi masu karna walakin la yash'urun sai dai ba su san hakan ba ne ma'ana ba sa ainihin wato yarda da hakikar cewa su suke a kan barna da haka ko su yarda ko kar su yarda Allah mahalicinsu ya tabbatar da cewa mabarnata ne Allah ya kiyaye al-imamu sujji da zo cikin waɗannan ayoyi yake cewa da Allah ya ce wa idza qila lahum in aka ce da su su a ake nufi da wannan kabiri na ainihin wato hum din nan yake humul munafiquna munafiqi munafiqi da su ake yi a nan wajen kuma an gada wannan ke ko to suwa suke ainihin wato a gargadin su cewa kada su yi barna ko kuma mai ake yi da barnan da ake cewa kada su yi sai yake alfasatu ko alkufur barna da ake magana shine kafirci amma da wasu malamai suke yana nufin jiddu salah kishiyar nagarta kenan duk wani abu da ba da kana to karna ne shi wal amalu bil ma'siya da kuma aiki da sabo wannan shine karna wanda ke da doron kasa kaga duk zai zo ya bayyana imani amma a zuciyar shi kafirci ne in ya koma wajen kafirai ya haɗa kai da su domin a bayan masu imani wani karna ya kai wannan jama'a babu karnan da suke wannan ina fata an gani babu abu jafar shi kuma ya da labari daga imam ah, malam rabi'u dan anas shi kuma yake daga abu aliya a karkashin fassara wannan aya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard shi ma yake ya'ni la ta'su fil ard wa kana fasaduhum zalika ma'siyatillah kada su ainihin wato ci gaba da yin sabo a doron kasa fasadi da Allah yake isharar da suke yi shine sabon Allah da suke yi yake ya li'annahu mana sallaha fil ard domin duk wanda yake saba wa Allah a doron kasa au amara bi ma'siyatihi ko kuma yake umarni da saba wa Allah faqad afsada fil ard wannan hakika yayi fasadi a doron kasa dan musamman da saurin ido jama'a da rashin jin nauyin Allah Allah ya halice ka ya halice kasar da kake rayuwa kuma a kan ka shi ka zo kana kafa shi kana goyon bayan barna da sakon Allah har wannan irin rashin sanin daraja ne ke shi babu wani malami yake cewa idan da mutum yana da kunya kuma yana da girmama Allah ya bai kamata ya rinka saba wa Allah a kan kasan Allah ba sai je nemi nashi kasar inda shi ne yake da ainihin wato halittar shi kuma shi yake da ainihin daga gama wannan waje sai je saba wa Allah can misalin wannan ba, misalin wanda zai ɗauke ka ne kawo ka cikin gidan shi ya baka ainihin wato wurin zama kawai wata ran sai a ka zo ka ɗauko diga da haɗari sai ka zo ku ta wannan gida kaga wannan rashin cikin ya kai karshe ko bai kai ba ka kai a kan gidan da ka zo kana rusa mishi gida wajen kana ganin ai ya ka daman ka zauna to na ka ne ina fatan jama'a gani, Allah ya kiyaye na haka ba da yake cewa duk wanda ya ci gaba da irin wannan a doron kasa to da ya cika aiki wato mai barna a doron kasa kenan لأن صلاح la'anna salahul ardi sama domin abin da ake gyaran wannan ƙasa da sammai ko sama to shi ne yi wa Allah ɗaya idan da za a ci gaba da yi wa Allah ɗaya to kasa ya gyaru kenan kamar da mala'iku suke yi wa Allah ɗaya a sama shi ka ba ku taɓa jin wani rikici a sama ba wanda ya taɓa neman ya kawo rikici a can ma ko roshi aka yi shi ne iblis haka ne ko ba ta bane ya je ne kai musu ɓarna a halin su ba san ɓarna ba abinda su suka fi shi ne bin dokar Allah bin umarnin Allah idan Allah yake musu ku za kawai to yau sai aka ɗauko wani wato jikin aljani aka ce zo ya zauna a cikin su saboda an gana da kan shi shi ma shi ne irin magana da muke yi kun ga yanzu an baki aron wajen zama kenan ko to da zo ya zama a wajen sai ɗauka ai shi ma yanzu isasshe da shi wannan dama shi ne ɗabi'an halitta jama'a an gane wannan ke ko idan ka zo kayan wato ka sha inuwa a nan wata wata rana ka ce ingiza ka rana ko kuma ajiyar jama'a ajiyar halittu ne iblis din nan an ɗauko shi ne saboda shirin nagartan shi sai aka haɗa shi da al'umman da suke karkatattu da la ya suna Allah ma amara su ba ta saba wa Allah inda Allah yake su yi za su yi to yau da cikin umarnin da Allah ya ba su tare da shi sai Allah yake ga wani halitta su ji su mai sujada to da ya malaiku Allah na cewa bi so za su je su yi da Allah yake su yi mishi sujada sai su ji kai iblis fa sai ka ga kai ai ba su gane bane dan ne ka ba wato waɗanda ya zo ya samu yanzu ba iya ba shi ne yake da wayo shi ne da dabara dan ne yake sujada ga wanda ya riga shi zuwa duniya dan ne yake sujada ga wanda majin da aka halice shi shi iblis ya fi ƙarfi a tunanin shi fiye da wanda aka halice wannan Ya aka shi yana ganin raini ne wannan idin mutuwan kwakwalwa jama'a a shi lokacin da yake ganin shi sun yi wa annabi adam su jira to ya kaskanta kan shi ya a gaban adam amma ya kasa applying irin wannan tunanin da aka akan cewa in ya cikin dokan Allah da yake ba shi umarni kuma yanzu shi kuma ya raina Allah ke to da raini ya fi muni yanzu ga rainin Allah shi fi muni Allah ya tsire mu albarka aka kore shi cewa wannan waje ba wajen barna ba Allah ya kuna fahimta to amma da duniya da Allah bai yi ba shi duniya irin wannan tsarin cewa da zaran an fara barna za a ke shi ba to shi za ka ga barna sai yawa a doron kasa da haka kowa zai zo ya ci karen shi babu kasa. to amma shi a cikin sunnan Allah kuma Allah baya barin duniya ya ci gaba da rayuwa a haka sai ya tada waɗanda za su rinka gyara barnan da mutane ke yi ko da ku ba a so. Da barna na tafiya ana nan da sai ka ji Allah ya bubbugo da wani wanda zai zo ya nuna wa mutane wannan aiki barna ne to shi kenan kuma sai a yi a kan shi sai a nemi rayuwar shi a nemi a kashe shi a hallaka shi a kore shi haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yamkuru bi alladhina kafaru yamkuru bi alladhina kafaru يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقَتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين kunji a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya tarar duniya ya rikice ya lalace karna ya aiki wato zama order of the shi ne abin kowa ke aikatawa sai Allah ya kada manzon Allah domin ya zo ya gyara li islahul ardi ba'da ya zo ya gyara ta bayan ta riga lalace amma me suka fara yi a lokacin sai suka fara taro suka fara shiga ainihin wato a nazwa cewa wannan mutumin da zai ce mu daina shan giya dan me zai ce mu daina bautan gumaka dan me zai ce kowa ya daina zalunci a yi gaskiya su da kansu fa sun wannan abubuwa annabi ya zo da shi sai Allah ya ce wa idjab turu bi da kafaru li yusbihu suna yayin da kafiran da suka rinka maka bakin cewa abin da za a yi a kulla mashi wani kullalla ta yadda za a je a kulle shi a cikin yari har abada ba mu ba sauraron shi kuma kenan in kuma haka ba zai yi ba to an yi ku duka a kore shi a kasar daman matakan makiya Allah ke wanda ba sa son a kawo gyara a doron kafa ko ce a kama ta a kulle ko kuma an in an tafi nisa a ce a yi bincike ma iyayen shi baki ne zuwa garin nan sai haka za mu kore ka mu ne masu gidi su ma kuma aka jibi tarihin su ma zuwa kai ba wani wanda aka aka fugo da shi daga cikin garin kowa uban shi zuwa yi in kana son ka gane wannan koma kayi ne annabi adam a duk kasa an kalice shi ko a sama amma ina zo ya hayayyafa ashe shi ma zuwa duniya yayi to waye za a ce mana yake da abin kenan ƙarya ne duk masu zawon wai asalin da. kowa zuwa yi na cikin jama'a an gane in aka jiki tarihi suwa ne sun zo daga Kano suwa ne daga Katsina suwa ne kuma daga Maiduguri kamar da wasu ko ba haka wani jama'a kowa daga inda ya zo akwai haka ba wanda ya zo cewa shi wai shi kaza a wasu kaza mutabin hanya ne da ainihin mabarnata suke bi wajen kin barin a bayyana gaskiya a kan cewa an nune masu kai ai ku asalin ku baki ne to a yi tarihi da kyau da in kuma kai ka sai da tambayi malaman tarihi na garin ku za ka gaya maka daga inda ku Allah ya sa mu dace so you how you can do that aka kore aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce auriyar tuluka idan suka gane cewa koran ma ba zai yi ba to mataki na karshe shi ne sai su biyar da za su elimination ɗinka za a nemi wanda zai zo ya assassin ɗinka a dare ka dawo makaranta ka dawo na al'umma sai a ce a ji a rage ka a iya kai ciki nan ba ba a daidai lokacin da za a yi wannan kuma ana har da kai guda ɗayan nan sai Allah ya kuɓugo da irin rubutu wannan tana nan dai jiya yau ba karanta hadisin wannan yaro amanna bi rabbul gulam haka aka yi wannan shine sunnan Allah a cikin rayuwa yaro ne kwaya daya ya zo ta yi gyara ya tabbatar da mutane imanin cewa sarkin nan wannan gunguma to ba Allah bane Allah shine wanda ya halicce shi ya halicci kowa sai sarki ya ga aiki ya same shi da aka yi ma kiki laila wani ha yadda za a hallaka yaran nan a gagara daga ƙarshe yaron da kan shi yake mai kaza in dai matsalar ka kashe da abu ne mai sauki amma ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ashe Allah na son ya bayyana gaske shi ne aka tara mutanen gari kace ka sa mashin ka cika min daidai nan amma an ka tashi ka ce da sunan Allah ubangijin yaro wa'azin da nake yi mutane suka kasa ji to ka isa da wa'azin da kanka shi ne ba na abu amma da yake duka kwakwalwa ta kashi ka kasa fahimta a lokacin sai ku tara mutanen yaron nan na cewa sarkin ba Allah ba ne Allah shi ne wanda yake sa abu yayu da izinin sa da haka yau ku zo ku karya tashi da shi?" kun ga ya ɗauke kashe duka hanyoyi mabambanta ya tsaka ko amma da ku tabbatar cewa ba shi ne Allah ba akwai an da gaskiya idan ya ambaci sunan Allah Allah zai ba da dama a kashe kenan mutane sai su gane sai su gane shi wannan katon banza ne lalle Allah shi ne Allah to haka ku aka yi yana cewa bismillahir rabbul gulam sai ta samu shi wannan mashi sai ko yaro ya mutu mutane kuma sai suka ga ni kuma ba wawaye ba gidan shi wawa ne tun da gaggaskiya yanzu a bayyana ba shi ne Allah ba domin ma mai imani da Allah da gaskiya har na bi rabbul gulam sai suka imani da ubangijin yaro sai kuma aikin kashe mutanen gari ga wace ke kama shi almuhim wato waɗannan su ne matakan makarnata idan ka zo kana ainihin wato shi ba su gyara to wannan gyaran ba za su yi ta shi ba hasali ma barnan da suke yi sai ce su ne asalin masu gyara to wannan zancen munafukai kenan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu madha inna ma nahnu muslihun sai ai su suke yin gyara a doron kasa Allah ya kiyaye yace al-imam ibn jurayj ya bada labari daga malam mujahid sai daga cikin malaman tabi'ai kuma malaman tafsiri shi ma da yazo yana bayanin wannan aya وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يتي إذا ركبوا معصية الله سوء أن مكاني إذا تتقار ساقا وألا تتقار واتو شكرا ساقا جدا جدا فقيل لهم aka samu wani cikin musu gargaɗi zai musu wa'azi zai musu nasiha ya zo ya ce da su la ta'alu wa kaza bayan Allah ku daina wannan ku daina in wannan kafin ba gini wani su ku ku yanzu nan za mu jira a cikin kafin jama'a an gane wannan ko ku daina mana me za ku ce kai kafin ba wani abu bane har abu ne mai kyau a tattauna yadda za a samar da ruwan sha da magani a asibiti ba haka ke cewa ba qalu inna ma nahnu muslimun ai shi ne abin ya kun san an samu wani shi ma ya bayyana wai ai wannan interface shi ne asalin abin da ya kafar da shari'a ma a ƙarƙashin an shi aka kafa shari'a kuma ya gano kuren shi jama'a wato shi barna ba ka da suna biyu jama'a duk yadda ka gangan ka yi mashi kasuwari ma ko wallahi za ka ƙara bayyana ne cewa kana goyon ba ka barna da karya abin da yake barna ne kawai ba shi da suna biyu kaga waɗannan ma aiki suna cewa ina ma nahnu muslimuna gabatin su suna cewa su masu gyara ne amma a hakika gyara su ko barna barna suke yi kuma an gane wannan ko Za ka haka shi musu ya san adu kaza wa kaza kada ku a cikin da kaza halu kace ne inna ma na ala al-huda wa al-huquq abu ne ma muke kan dai abu da muke yi ba laifi ne, gyara ne hanyar samar da zama lafiya ne in ba wannan ba za a rinka yin rikicin da ake yi a jos za a rinka yin na zangon katar haka suke cewa ko وقال وحيد sai malam asiri shi kuma aka rubuto yake cewa da shi da malam isa an yunus da usam dan hayi duk sun bada labari daga imamul ta'amash daga al-minhal dan amru shi kuma ya bada labari daga ubba da bin abdullahi al-asadi al-farisi ibnul islam shi ma ya yi sharhi game da wannan aya wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun salman al-farisi yake tafsirin ayat nan sai yace lam yaji ala hadhihi al-aya ba'd yake waɗanda ayan nan zai gaskata a kansu to suna nan zuwa ba su ba tukuna sannu a hankali za su bayyana gashi suna barna in aka zo aka ce musu barna kuke yi fa ce gyara ne sai nan gaba ma za ku gan su yanzu mun fara ganin su ina fatan kun gane wato lafi ba'd yana a wancan zamanin ba ku san su ma tukuna sai nan gaba Allahu akbar to ga ce za a yana bayyana karara Allah ka raba mu da munafiki da aka ce shi wa qala ibn jarir al-imam ibn jarir shi ko yana cewa cikin tafsirin sa ya karbo riwaya ko hadisi daga Ahmad dan Usman dan Hakim shi kuma ya karbo daga Abdurrahman dan Sharif daga ainihin wato a sa Sharif kenan daga al-imam al-A'mash daga Zaid dan Wahab da wasu malamai ila yau suka bada labari daga shi salmanin farisi din nan akan kan wannan magana ya ce أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قل جعلوا شيء كيف wato waɗanda za su bayyana nan gaba da irin wannan sifar suna barna karara duk wanda aka yi wa bayani zai gane cewa barna ne amma kuma su haƙiƙance su zan alƙale su rika cewa ba a barna ne ba gyara ne hasali ma shi ne abin da ke kawo gyara ya ce ba ku zan su ba nan gaba wato nasu ma ku bayyana fiye da waɗanda suka zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da salman ke yake ji kenan yake la annahu aniya annahu lam yabdi mimman tilka sifatuhu ahad ba wai yana nufin munafikan zamanin annabi wannan sifar da kuka ta ba ya tafi a kansu amma ya su marare ne ma akan waɗanda za su zo a nan gaba mutum karara za su daina aikin sabo amma kuma ya ciwo wannan abin kwakwari ne jama'a ya sun bayyana a yau gobe su bayyana ba haka ka binciki cikin al'umma haka za ka yi za ka ga mutum da sifa a jini za a gane mutum da alamar nagarta shi ne shugaba a ministry kaza a farasukar kaza a makarantar kaza jabar na mutum yi kuma in ya miƙe zai jawabi sai ya rinka gyara wannan ɓarna Zama yanzu ba za ku fahimta ba ai abu kaza da ake yi ai kyau ne wanda yake ɓarna ne shi ne kuma zai juya ɓarna ya kan shi jama'a an shiga zuciya ne a cikin rayuwa jama'a ina mutane za su je ne amma duk wannan ba za su mamaki ba alkawarin shi ɗan ke tabbata duk ya ɗau alwashi cewa ba zai bari a zauna lafiya ba dan haka yadda Allah madaukakin sarki ya sa musu burin cewa zai rayar da shi har zuwa ƙarshen duniya ko wala an zirni ila yau mutum azin kwallon ina da mun gari, to me zai biyo baya zai yi amfani da wannan dama cikin da ga wani nagartacci ya lalata shi sai sa inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lalle shi kan baki ku ne da ba, jama'a wallahi ku rike sha matsayin ku ka duk abin da yake barna ka ji tsoron Allah ka bari taimakon Allah ne ma ka samu wanda zai zai ce maka kaza da kake yi ba zai yi ba wannan taimakon Allah ne ba kowa Allah zai ba shi wannan dama ma'ana yana aiki aikata karna kuma wani ya zo ya mishi bayani cewa karna ne ba amma kai ka samu sai ka gode wa Allah sai ka ce Allah ya dawa na kai min nasiha na dauki gyara kuma daga yau ba zan kara ba akwai zauna lafiya ba ina fata an gane amma mutane har yanzu sun zama wata irin abin da ake cewa ya always at the defensive side na abin da muke yi duk nan da yake wuce har kullum sai ya yi kwamfin cewa fa ba matsar na bane ba ku ne fa ku gane ba to ku kuma sai ku zira mai ido har sai ya halaka ku gaba ɗaya a ba zai yi ba kai haka kai haka haka dole a yi sautin barna ko ta wani hali ne annabi yake barra aminkum munkara فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه in kana da dama ka dace shi da hannunka sai tsofin shi by force domin duk inda aka bar barna yana yaduwa yana naso to kafin ka ankara zai zo ya cinye hajji kai kai ma Shi ne waltaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa Allah yake ku ji tsoron fitinan da baya tayar da waɗanda suka tambalo fitinan kaɗai. don ne gaba idan kan kuskure ka bari aka tafi bakin birnin to ka tashi ne da kowa ka ce o oh, sai ka biyo ba dai zaka ce ka zaka gani kuma kuna wajen tare <laughs> za ka sha mamaki annabi yace misalin waɗannan ko misalin waɗanda cikin kwalifadi ne jama'a jirgin kuwa wanda yake da hawa biyu akwai hawan sama akwai hawan ƙasa waɗanda suke a sama su ne masu daraja masu mutunci masu alfarma su suwane da suwane yan daula kenan ko waɗanda suke a kuma sauran bayi da talakawa ya ku bayi da haka yan nan an ba musu famfon sha da ruwa da wani ne da duk ba wani matsala to waɗannan na ƙasa su kuma ba su da irin wannan da haka in suka buƙaci shan ruwa dole sai sun tura wasu su hau sama to Allah ku ci kuma mana alfarma a roƙon mana ta ba mu ke ruwa biyu za mu sha to haka aka ci gaba ruwan jirgi kuma yana tafiya da zuwa akan ruwa tafiya ne da kwana da kwanaki sai an jima a cikin wani ko ana tafiya dan sai waɗannan ƴan kasa sai suka ce kai amma hanyar kafa ganin muna takura wani saman nan kuwa kullum nan mu nan safara muna sama muna kasa neman ruwan sha gashi kuma Allah ya azama akan ruwa ma muke tafiya me zai hana wani shawara saboda mu tsale su ci gaba da rayuwarsu ba tare da takura ba a samu wasu su dan huda mana tsakiyar kwalakwalen nan kaga shi ke sai ruwa ya shigo ba an huda ba <laughs> haka annabi ya buga mutane yake da haka da suka zama yanke shawara duk ɗan ƙasa suka ce gaskiya ka yi ga mata. gaskiya ka za a yi suka ce to amma kafin a yi hakan bari mu je mu sanar da su kada su ga mun je da shigowa to san halin da ake ciki maza Allah yake sai suka shiga sama saman ku dai kuka sama to kun ji kun ji yanzu kan mun gama yanke shawara ni consensus and agreement so an Allah ya ba za mu ƙara zuwa tambayan ku ba ruwa ba wani shawara aka yi a za mu buɗe a kwale-kwale ne da aka ruwa ya shigo mana kun shi ba ruwanmu da zuwa wajen ku da ya ce in amsa ku bi aljihi na jawo na domin mansu a menene tafi na jami'a in suka kama hannun cewa kuna bauta ne ku huda ne ku ba ku da hankali kuma ba da hankali ne na ma da ya ce in suka hana su wannan barnan to da su da an yi wato kowa a cikin kwale kwale za a yi za a tsira za a yi san da za a je lafiya Ba in tara kuhun in kuma suka bar su cewa ku ka sani za ku je ruwan mu kai ku mutu gaba da jin daɗin ma sama daga biyo waya a kuka mata u da inna masira ko ilal halal <laughs> gaba da jin daɗi daɗin wallahi kan da ƴan mintuna ne inna kuma suru kafin ka iya waye ne alaysa suru bikari aiki ta abin da zai faru kenan to wannan shi ne misalin waɗanda za su ga barna su barna ne da kuma waɗanda suka bari su aikata barna wallahi shi yasa wallahi alazim barna in har Allah yake da ka ta gano cewa barna ne to kada farjin wanda yake aikata barnan ne ya sa ka bayyana shi wajen mai alfarma ne wajen shugabawa ne idan malawa ne wai dan kusurawa ne wai ta qualification na takadduwa ne wallahi wannan duk bai hana ka bayyana cewa ƙarya ne dan da ku ne Allah zai ci gaba da rinan duniya har Allah ya kai zuwa lokacin da ya shi amma da zarar muka ci gaba da ganin barna ana shiru ba abin da ya samu bani Isra'ila zai dawo ya same mu da Allah ya ce wa Yahudawa لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله يسكين ويهودا البركة daga cikin ainihin wato bani Isra'il Yahudu daga cikin su Allah ya tsima musu albarka Allah ya ce wannan kuma ya biyo bayan abin da suke aikatawa ne mugun aikin su suke aikatawa shi ne Allah ya kai waɗannan cikin halittu sun zama kwanciyar ba su da amfani haka Allah da kanshi ne ne musu Allah ce kanu la hauna amma za an munkarin fa'ali abinda suka rinka aikatawa shine ba su dabbar na ana aikatawa kuma ba ke cewa a daina karnan ba kuma irin lalacewa ne jama'a a ce cikin karna har zai wayi gari ya samu daraja da martaba da zai yi karshe ba za a ce karna ne a gina ba wallahi in har duniya zai koma a rinka irin wannan rayuwar na rinka da Allah karkashin kasa a lokacin ya fi doron kasa albarka ya fi shi kuma zama lafiya a ce ga barna ana yi wai ba za a samu wanda za su fito su ce barna ne ba wanda ya fito ya ce barna ne kuma a yi wujudi a kansa to wallahi gara a ce ka koma ga Allah shi ne abin da yake yin addu'a idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maktub Allah in ka al'umma za su lalace irin haka to kafin lalacewar mu zo an ka ɗauke rayuwa na koma gare ka dan a ce kana doron kasa ya fi maka zama lafiya a ce kana rayuwa a wannan zamanin kun zama daga cikin ashwarul khalqi kenan irin waɗannan al'umman ne annabi ya alƙawarin duniya da ta tashi a kansu bari ku jiya ya sa muke wannan shimfiɗa al-imam ibn jarir a cikin tafsirin sa da ya zo ƙarƙashin wannan ayin da take bayani qala sai yace qalun nifaq kun ga waɗannan munafikan masu fuska biyu nan fuska fari ko kuma baki sai ya ce musu mufsiduna fil ard wallahi mabarnata ne a doron kasa jima'asiyatihim fiha saboda irin karnin da ke yi a doron kasa suna tabawa masu ke walahi rabbuhum ubangijinsu ko jima'asiyatihim fiha rabbuhum sabon Allah da suke yi wa وركوبهم فيها ها وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه da kuma saba yin abin da Allah ya ce kada a yi da abin da Allah ya ce kada a yi karara kuma mutane su rinka yi kuma su wannan shiru kada a faɗa Allah ya ce waɗannan mutane da Yahudu da Nasara maciyan ku ne ku mai da su maciya na gaskiya wai kuma ta ce wai ku tsaka abokai ku nuna ku ba wannan kauna kaman su wai kuma ta ce wannan shi ne daidai shi ne ma asalin addini wannan wani irin lalacewa ne jama'a abinda Allah ya ce kada a yi mutane su koma suna yi wa tabi'ihim fara'iduhu fara'iduhu sannan su koma su farilla abin da Allah ya kafa ta yi shi a yi ibada hannunka ya kare wannan hannun wannan da ko abin da Allah ya ce a yi na yi wato farilla kuma mutane su koma suna wulaƙantawa قال يقول وشكهم في دينه الذي يقبل من أحد عمل إلا بالكفر أو لا يقبل من أحد إلا illa إلا عمل ها da kuma aikin da mutane za su wayi gari ba sa aikatawa sai wanda ba Allah aikin da Allah ba shi karɓa ba sai wanda ya gaskata aiki akan wannan wal ihanu bi haqiqatihi wa qadihi al mu'min da kuma ƙaryata mu'minai bi da'awahum wa kiramahum alayhi muqimuna min ash-shakk wal rai akan abin da suke dawa dawa abin da suke akai na kokon addini suke yi jama'a wallahi shi ne abin da ke kaiwa zuwa gare shi ba da zarar mutane suka suka bibiya cikin wannan shekaniyar abu da ake kira interfaith din nan dialog ne ko kowane ne ko consensus kowane suna ake kira shi to abin da zai kai zuwa gare shi a fara shirkan musuluncin ka domin abin da za a fara kai ka gare shi ne menene ne na kaman wani dukan ku ba addini Allah bane dan wani na yin addini kaza wani na yin addini kaza duka ne ba addini ne na annabawa ba to kaga ne zai faru sai mutane su fara shakkar su hanyar musulunci nan ma dole ne ma mutum ma yi kuwa ba da abin da ɗaya ɗaya ke nan ba Ko shi da aka samu wani rawan jefa ba ya ce ku bari mana sai an je wajen Allah ma za a gane waye dan aljanna ga musulmi da kirista duk ba Allah yake kira ba wallahi mun san waye dan aljanna musulmi ne dan aljanna da aka in kin da shi ba ka ba musulunci ka koma cikin ka gani ina fata jama'a an gane bayan Allah yake la kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk masu cewa Allah a ah, uku ne Allah yake kafire ne kuma ka zo kana wai shakka hanya kafin ne kuwa to man shakka kufurin kafiri fa huwa buku ba ba dai Allah ya kafa da da ya kuma babu kokoto akan duk abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani shi ka dai gaskiya duk wanda ya shakka gaskiya alkur'ani to imanin shi ya fara samun matsala ya kamalin yake waɗanda za su zo suna shakka akan addinin Allah su fara tunanin cewa anya wai muminan nan ma akan gaskiya ma suke kuwa su ma ba akan ƙarya suke ba wa yi halal takri kun ko sannan su zo su rinka nuna soyayya da kauna da waɗanda an san akan ƙarya suke على التكذيب بالله ولن استكرية الله وكتبه استكرية رسالة الله ورسله ولن Allah من جنى الله على أولياء waɗannan akan waɗanda suke, bayan Allah باين الله ولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا duk sanda suka samu dama haka abin da za su nuna kenan su nuna ai waɗannan su ne abokan zaman mu to me ya laifin su ai kawai ba wani abin nan ai kawai jika ɗaya ne na wata an gane zalika isadul munafiqina fil aqd malam ce wannan shine hakikanin fasadin da munafukai suka zo da shi doron kasa wa hum yahsabuna annahum bi fi'lihim zalika muslihuna fiha kuma wannan abu da suke aikatawa a cikin tunanin su suna ganin wai shine hakikanin gyara wancan wancan wancan digital imam ba abin da yake faɗi da shi kenan ba yana fitowa yana cewa don mun haɗa shi da waɗanda suke kiristoci wannan ai shi ne hakikanin abin da ya kamata a yi kuma duk wanda ya ce ya haɗa kai da arna masha Allah ba ka yi ba kuma suna ganin wanda wanda ne hakikanin addinin da annabi ya zo da shi ba da wanda yi shi ba to ku ji abin da malam ya ce a nan malam ya ce wa hada lafi qalahu haqqun kun ga maganar da ibnu jarir ya faɗi dinnan yace wallahi hace ne mai kyau da aka mu ne ku tsaya ku lura duk wani abu da ka ku fara gaskata aƙidu da harna suke a kai kuna yarda da su har kuna jan su a jika kuna cewa waɗannan su ne abokan hulɗansu to mana ya ce inna min al-fasadi fil ard yana daga cikin barna a doron ƙasa wannan a cikin tafsirin ibnu kathir ne ba jama'a tafsirin nan ko kowa ya san shi inda kai malamin Allah ne ka san kimar shi kuma mun san kana da shi a gida to koma ka ɗauka a ƙarƙashin wannan tafsirin wa ya fi da lahum la tusidu fil ard kai da kake cewa me laifin wajen an haɗa kai da arni an haɗa kai da kafiri a hannun ana son a cinye maka imani ka cinye imani malam ya ce fa inna min al fasadi fil ard yana daga cikin farma a doron kasa ittikhadul mu'mini al da al awliya mu'mini su koma su riki kafirai a matsayin abokan tafiya a cikin interface tsakani da Allah suwa ne mafiya girman abokan tafiya da ake da su ko ba sani jama a gayyato wani jima ne a ce shi ne babban abokin tafiya da rabarin wani mai alfarma wani in aka ce shi ne shugaban shi a ce to rabarin wani shi ne sakatare shi da aka ji da rabarin wani ya zo fadar nan yashi a kan kujera ɗin ke zama? limamin garin ko limamin masallacin shi in ya zo da hukumu yake shiga fadar saboda kan tashi da wulakanta shi amma wancan arnan da yake an yadda da shi kan kujera ɗaya za su zaura kuma a ce wanda ne ba ko jama'a ana barazana akan cin aƙida masu imani kuma a ce wai wannan magana wai baka fahimci da ake yi da ake su kuma a fahimta ne jama'a wani wayo da ake mutane kuma bayan an yi da an yi walƙiya an haka kowa an ga kowa jama'a an fahimci wannan ce ko Allah ya ce mamari ce da cikin hakikanin karna a doron ƙasa ko su a waye gari a cikin muminai ba waɗanda suke rika a matsayin abokan hulɗa sai ainihin wato na shi ke da aka duk sanda za a fitan yawon shawagi da arna ke fita suna tarin musulmai duk sanda za a yi wani taro da arna yake yi duk sanda ya zo da jawabi ba waɗanda yake jinjinawa da nuna darajar su har na, musulmai kuma ya ta yaran su musulman musulmai suna tsauri da Allah kun ga arnan nan sun a nan, muna zama lafiya da su abokan hulɗa ke nan to inda mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah waɗannan da suke kusanta da kan cewa su ne abokan zaman ka a ranar tashin alkiyama Allah ka tsire masa rashin imani to ku ji abin da Allah yake malam yace a ƙarƙashin fa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da yin hakan farna ne yin hakan da ke shi Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa cikin suratul anfal aya ta 73 Allah yake wal kafiruna wal ladina kafaru ba'dhum alladina kafaru ba'dhum awliya'u إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الله يقول والذين كفروا هم وين يا بيتي كافرين Allah ya ce ba'dhum awliya'u ba'd ku bar su su ne majibantar Allah juna da aka ji kirista da bai wuje su ji kan inkarke domin bautan guma ta da mai bautan wuta su je su kan inkarke amma kana muni tana musulmi a ce a janyo ka sannan ka duka bibiyi tarihin su a kafa wannan kungiya na kafirci na nan inkarke musulmai ne ko arna arne zai asaka wani abu da zai goyi bayan ka musulmi الله يحكي منا ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم أنا بمن ذكر الله تجارة الله يحكي قو قو هذا الحوثي ذكر الله والله بذات تكونون يجنس لكيبا حتي تجيره حتي خابر خبرتن دشي عقيد حتى والله دون ما تكون ذكرنا suna yabon shi suna cewa wani shi ne yake kan daidai shi ne mutum kirki shi ne na gari har da Allah ya gama saukar shoda Allah ya gama saukar da abu shafarkin su ne domin Allah ne faɗi wannan zancen in ko Allah ya magana gaskiya ka kare wa man aqdaqu min Allah qila wa man الله min Allah hadisa gashi a nan Allah yake lan tarba sauƙin ba ya ba zai taɓa nuna ba ashe kaga abu ne sanin gida ba duk wani abu da za a ce wai a zo a hada wani kai a cikin wani kungiyoyi wai saboda yahudawa wasu yanzu da mu mu ma musulmai ne ko saboda an rafi yanzu da mu wani yarda nake nema wajen arna ne jama'a a cikin sallahu kuna jin tsoron su ne Allahu a haƙƙo an tafi in ka mu salihu Allah ya kuka ki ku ci tsoron shi kuna da gaskiya kuna da imani ta ka jama'a kan na yin wai a da ko kirista zai yarda da addinin da kike kai zai taɓa yadda ba jama'a sannan cewa wai ai musulman da suke shiga ƙungiyar so suke wai sai sun bar wannan ayi wato yahudawa sun yi da su sai su nuna musu hasken musulunci ka kusura kai musu wa'azin musulunci wata ranka sai da ra'ayi da su kuma su suka zo wajen za su yanke kirarin addinin sa a gaban ka kuma kai ba kai saka ce a ba duk wani wai ba barna ba ne gama duk cewa ana kuma tattauna duk za a kawo magani asibiti sai an hana da arne za a kawo magani asibiti a irin lalacewa da ga musulmi haka gaba to wallahi wannan ba hanya ne mai ainihin da kullarwa ba Za ka mutane a dawo a faɗi gaskiya kuma kuma da kake inkarin hakan ka san gaskiya kawai dai ba ka san a ce wai ka faɗi ne matsalar da yake damun mutane kenan da haka kullum zai fi ɗauko shuboyi yana jefawa to alhamdulillah duk shubuhan da bai shubuha zai kawo sai Allah ya tada wasu zakabare kuma da za su haska wa mutane wannan shi ba a gano hasken kun ji Allah ya ce wallazi na kafaru lallai waɗanda suke kafirai to ba ba'dhum awliya'u ba'd sashin su shi ne madummata al'amarin sashi da aka ku bar arni da arni kawai musulmi kuma bai da abokan hulɗa bai da abokan tafiya kamar mu ne kuma an gane wannan da ke ko Allah ya ce ku kashe ku masu imani in la taf'aluhu in ku ma ba ku irin wannan abin da Allah ya bayyana a kan kafirai ba me za ku yi nan ku haɗa kai da kafirai ko kuma ku haɗa kai tsakanin ku muminai ku haɗa kai tsakanin ku muminai ku mai da su ma cikin kansu Allah ya ce in ba ku yi haka ba to ta kun fitnatun fil wallahi fitina ne zai zama a doron kasa ne tsauri wato tsauran fitina ne da ya taso Allah ya ce wa fasadun kabir da barna mai girma kaga wai za kila lahum la tufsidu fil ardi kenan Allah yake fasadun kabiru da aka hada kai da barna barna ne a doron kasa jama'a kuma yana daga cikin aikin munafukai. Da aka duk wanda kuka ga ya yarda da wannan abin a musulunci aiki yake yi da aiki na munafukai. da kare mu daga munafukai. a cikin suratul nisa aya ta 144 Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu الشافعي الأولياء أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله الله عليكم kun ji abin da Allah yake kara gaya mana a cikin Qur'ani sai da Allah ya kira mu da sunanmu na imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da imani la tattakhizu sai ka cin la da ki cewa ne a Allah ba san maka fasara ba la kawai aka ce la kasa a kaka yi Allah ce la ta kasu zul kafirin auliya a nujudin mu'minin kar ku kuskura ku tsala ku riƙi kafirai su da abokan hulɗa ku manta da mu'minai ɗan uwanku ku aje mu'minai a gefe sai ku ci gaba da kafirai za ku ci gaba da tafiya Allah ya ce kar ku yi haka kar ku yi haka ku ji abu masu yi kar ku yi da haka ko an yi ku ku ku sai Allah ya ce kada ne. Allah ya ce a na an alu lillahi alaikum sultana mubina yanzu kuna kan kafirai su samu wani dama ne a kanku su rika yi wa ku wulakanta kusan ransu haka yake faruwa a cikin kafe ko ba haka bane da zaran kafiri ya ga samu wani dama a kanka sai ka ga fara shimfiɗa maka nuna izza bishita da yi magana sai rika nuna yana tsakanta ka amma kai ba ka zuwa. sai ke ka kun su nan su ne su imam cewa ba a kan da yake ba amma kun imam yanzu ya dawo ya fahimta ko ba ka bane imam sai ma mai girgi da kai ba a kan da girgi da kai ba ba kudin rana ba kudin rana na fatan jama'a an gani da haka kan ku karɓa wannan kankanci da wulakanci lillahi mu'izza wa li rasulihi wa lil mu'minina to ka ta Allah ne ga manzon sa da masu imani sai da aka ɗauka ta kuma sai ka karɓa wulakanci da kankanci bai kamata ba jama'a da haka mu ji tsoron Allah mu tsaya akan addinin mu babu abin da muke bukata musulunci da addinin mu bai kawo mana ba jama'a an gane wannan kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ka jama'a kun ji waɗannan ayoyi kaɗai suna ƙara tabbatar mana da barnan a cewar musulmi zai haɗa shi da harni wannan barna ne mummuna a doron ƙasa kuma duk wanda ya yi haka to a mai yana barna a doron ƙasa in ya ce ba barna ba ne ya ne kuma ba kun ga haka ɗin shi irin na waɗannan munafakan qalu innama nahnu muslihun to Allah sai ya tona ya faɗi ɗabi'an ya bayyana ƙarara cewa ala jama'a kuma ta da abin da suke faɗi maganar su ba abin waiwaya bane innahum humul mufsiduna lallai su sai da Allah ya kawo harfin nasba wa tauki Allah ya kawo harafin tabbatar da suke cewa lallai su waɗannan to su ne mafarnata da aka duk wanda yake zai haɗa tsakanin addinin musulunci da kafirci wannan mafarkaci ne jama'a walakin Allah ke sai dai kai la yash'urun ba sa ainihin wato hankaltuwa ba sa gane cewa barna suke kokarin yadawa ba ka gane cewa a akan barna suke Allah ka tsare mana imani Allah ya ci gaba da cikin kama na suke wa idza qila lahum aminu na'am wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا to jama'a aya ta biyar cikin ayoyin da ke bayyana munafiki nan wannan in ba kuma ta batun daga fadin Allah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين كفر كثيرا يخالفون الله والذين امنوا الا يكفي وما يخدعون وما يخالفون الا انفسهم وما يشكر الذي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ايه اخرى أولا الجرشين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن da ta biyo baya, بايا في تكي آية تشيع Allah ce wa idza lahum aminu kama amana an-nas na ga munafikan nan har ila yau da za a zo a dawo da akalan tunanin su a ce to ku saurara ku yi imani mana kamar da waɗanda Allah ya tabbatar da imanin su sun yadda suka yi imani kuma ku dawo ku yi watsi da kafirai kuma ku da al'amuran su ku bi dukkan su ku dawo ku zama mu'minai ne abokan tafiya ku ko da yaushe da za ku ce qalu sai su ce a anu'minu kama amana sufaha yanzu kana son mu ma imanin mu ya zama kauri ne irin na waɗancan bawaye masu kaurin addini ba haka wancan bai sa imam mai faɗi ba waɗanda suke cewa kada a yi wannan karnan su ne ke kisantawa da cewa waɗanda suke musulunci mara kyau Allahu akbar Allah ya gaskiya wato waɗanda suke kan daidai su suke fasara a kan kasashen daidai su suke kan akan barna su kuma suna da hawan suna bugun kirji cewa su suke akan daidai qalu a nu'minu kama amana sufaha yanzu mu za mu imani irin na wawayen ne ku bar waɗancan wawayen su ta surutu mu muka san daidai da muke a haka suke bari Allah ya ce ala jama'a ku ƙara saurarawa innahum hum sufaha wannan qualification da suke wa masu imani sifan da suke sifan da masu imani da shi na wauta Allah ya ce wallahi su suke kan wannan wautar walakin la ya'lamu sai dai a kan jahilci da suke bai bari sun san hakan ba amma da sanu za su sani sauka ya alamu da sanu za su sani jama'a mun gane wannan kyau ko يقول الله تعالى الإمام يقول كثير يسي الله مدى وكثير تركي كده قرآن سوى وإذا قيل للمنافقين إذا قلت سوى وضع المنافقين آمنوا كما آمن الناس أي الإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعض بعد الموت والبعض والنار وغير ذلك هنا aka ce ku dawo إيمان imani imani ɗari bisa ɗari ku imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa ku yi imani da ranar da za a kayar da mutane bayan mutuwa ku yi imani da aljanna da wuta da sauran abubuwan da imani ya kunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wa fi riwaya bid'un wa sab'una shu'ba annabi yake imani sittin da wani abu ne wato rassan imani sun kai sittin da wani abu ko saba'in da wani abu a'laha qawl la ilaha illallah na ruwan ta farko shine mutum ya furta kalmar ya yadda ba wanda zai bauta wa sai Allah shi kadai annaha himatatul aba an na ƙarshe wato matakin imani na ƙarshe shine mutum da zuciyar shi kai ya kai matakin da in ya ga abin da zai cutar akan hanya to shi zai sanya cuci da shi kuma ba zai so wani ma ya cuci da shi ba alama wani yana da imani ke da ne zai zai kawar da wannan abin akan hanya wannan abun ba wai ana nufin shi buɗe kawai ba ba ana nufin shi tsaya kawai ba da za ka fito ka yi ciwon kanka ka yi idan ka ka yi kalliya sai ka zo kan hanyar da mutane ke wucewa sai ka ga wani da ka kashi a kan hanya za ka kwanci ne ka dinga ka yi kaki ko ko za ka tsaya ka kwashe to idan za ka buɗe ne kai kana kai lafiya to imani da saura wala har yanzu ba imani annabi yace ajinaha matakin imani na ƙarshe shi ne imatatul aza ko wani abu ne cutar ba ko ka zai ka ka kawar da shi akan hanyar mutane kowa sai ya duba yaya har yanzu akwai sauran imani kenan har yanzu akwai sauran imani da haka jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake wal hayatu shu'batun min al-iman kaga wannan irin kunya kunya da ake son mutum musulmi ya kasance da shi to shi ma yana nuna wani yana da alama ne na imani shi ne al-imamu albaihaqi Allah ya ci da rahama sai ga aiki ya samu da su malamai waɗannan rassan imani ya kamata a tattara su gaba ɗaya a bayanin sa littafi mai zaman kansa shine ya rubuta littafi ta mishi kitabu shu'abil iman littafin da ya kawo bayanai game da matattaran rassan imani duk waɗannan abubuwa da abin da ya littafa a matsayin imani tana son gaban su koma cikin littafin daga nan sai ka yi lissafi ka ga guda nawa kake da shi kuma guda nawa ya rage maka ina fatan jama'a gani ko kai kokari ya samu wannan littafi na shu'abul iman na al-imam A bayhaqi ashari annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan aka ce da su ku yi imani irin na masu imani sai su yi almu'minu kama amana sufaha yanzu kuna son yi imani irin na wawaye an fahimta ko da haka ba za su imani da Allah da malaiku da littafai da duk waɗannan rasarin kenan shi hala yake ila gairi zalik ko rage zalik da sauransu mimma ukhbira almu'minuna bihi anhu wa abubuwan da aka baya wa mu'minai labarai a kansu kuma su ma suka tsayi a kai sannan wa Allah wa rasulahu fi tarki da su yawa Allah da manzon Allah ta hanyar bin umarnin da Allah da manzon Allah suka yi da kuma ne tantance abin da Allah da manzon sa suka tsawatar qalu ne jawabin su sai a nu'minu kama amana sufaha yanzu suna son mu imani ne irin yadda wawaye suke imani sarki ya tabbata ga Allah yu'inuna la'anahumullah mala ibnu kathir ya ga kai wannan magana ta yi muni za ka bari shi ma idan kin musu albarka kafin ya wuce dan wani irin zalunci ne kai wanda Allah ya da imani shi wani sakare mai warin baki shi kuma ya jibi tsabar kiran shi ce mishi wawa a kan imani da kuma ci ku wannan magana ta yi tsawon jama'a Allah ya ce mai imani ne shi kuma ya ce mishi sakamakon kuma wannan imanin kai bi kamar da rauki yi an kusa da abin da suke biya wa kawunan su wallahi shi ne na kashi ya ba zai iya hankura ba Ya ce waɗannan mutanen kawai kime ne musu suna nufin ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu sahabban manzon Allah ba su cewa wawayen nan ba kaji sun tun zamanin annabin munafiki haka ce cewa sahabbai ashe babu mamakin haka samu wasu shekaru a ƙarshen duniya suka fito suna zagawo annabi waɗannan sahabbai tun a zamanin manzon Allah Allah ya fito ya yi duka faɗan mai to ya ga wannan da za su zo ƙarshen duniya wanda su da mahalla lahum min al-islam su ba ma da kauni ma a cikin musulunci Allah ya kiyaye ما لا يشيء قال هو أبو العالية والسبي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود wannan nan tafsirin an samu daga ainihin wato Abdullahi dan Abdullahi da Abdullahi dan Mas'ud cewa babban manzon Allah kike kira da cewa wawaye saboda sun yi imani da Allah da manzon Allah wani ya kula rabi haka rabi shi ma wannan fassara da mana abdurrahman dan shi dan aslam da sauran malamai suna cewa anusiru na wa hada latin wahida yanzu kuna tunanin mu da waɗannan wawayen za mu koma a cikin platform mu zama matsayin mu tsaye da su an fahimta ko wa ala tariqatin wahida wa hum sufaha kuma a ɗauke mu a matsayin ɗaya bayan mu waye ne su kuma wawaye ne ta karkaru wa sufaha ujjan sahi halin ta abin da suke nufi da sufaha jami ne na kalmar sahihu to da ake nufi da sahihu a larabci والسفيه هو الجاهل الضعيف الرعي شيء وانت wanda ba shi da tunani zai da wani ra'ayi ne wato nagartaccen tunani na faɗa kaga wauta kenan wawan kenan ko alqalilul ma'rifa wanda yake da karancin fahimta bi mawadi'il masalih wal madha bai san me zai amfani da shi ba bai san me zai kusa da shi ba shine aka ga mutum irin wannan gala gala sai an ce mai wannan wawa ne bai san ciwon kanshi ba haka suke cewa sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ولهذا سمى الله Su fa hada في قوله to saboda irin wannan cikokin da wanda yake da ainihin wato wauta yake da shi shi yasa a wurare da dama ake sifanta mata da yara ƙanana a wannan sifa na wauta don so da yawa hankalinsu baya risko musu ne suke bukata ne ba sa bukata ba ko da hankalin su ka kawo network ba na ba da gane inda za ka gane haka da za a buƙaci wato wani abu mai mahimmanci a gida na abin da za su ci kuma su za su ba da iyayen da yaran amma da gida sai ɗauko kuɗi ya ba su to ga wannan su ji ku ga abin da ya kamata da shi da Allah bai zafi lokacin za ta suna ta taɓa ganin wani haka a wajen wata ƙawanta to irin da kan za ta siya wannan za ta fara gidan ba abinci shi ko yaro in ka ba shi kuɗi sai a fara tunanin yawwa na ga wani ake wani katon balambalan kwakwalon baya kawo network na to shi yasa Allah ya sifanta su da wauta a wani waje a inda Allah yake cewa wala tusuka ha Allah ya ce kada ku baiwa a cikin ku dukiyarsu da aka mutu aka bar musu gado in ba su riga sun mallaka hankalinsu ba to su wane ne a sufa ha'u a nan da Allah ya rifarin su ne mata da yara kanana bisa Allah ce har in kuka fara tunanin sun ji hankali to ba za ku ɗauko kudin kai ku ba su ba sai kun musu jarabawa an gane wannan to ko yaro karami hankalin shi bai mallaka ba akwai raguwan wauta tare da shi idan aka ɗibi dukiyar shi na gado aka baki zai salwantar da dukiyar kafin girma amma idan ya kai hankalin ya mallaki hankalin shi sai a ba shi dukiyar shi to ya za a yi a gane ya mallaki hankalin shi Allah ya ce fi musu jarabawa ina fata gani alal misali yana da dukiyar gado da mahaifin shi ya mutu ya bar mishi miliyan uku an fahimta ko sai a kibo naira dubu uku sai a ce ga wannan je ka siyo wa kanka abin da kake so sai aka ga ya je ya siyo riga da wando da takalmi za ka ce me yasa sai to ba mu ga ba ni da kayan sawa ba kaga wannan kike bukata kuma na na samu mai sauki dan gwanjo na kai na nema kaga wannan dari uku da hamsin wannan dari shida to sauran kuɗin ya ce sai ki na koya abuna saboda ya amfani da shi ko wannan ya fara hankali kenan Allah ya kuma yin ta amma kuna ba shi dubu uku nan sai ya siyo kaki sai a sa mai data zai yi browsing da daddare kaga wannan har yanzu ya hankali ba sai a ce gaskiya ne wannan an bashi kudin gaba ɗaya a kan network ke karar da shi da ya hankali ba yanzu ina fata mu fahimta da haka Allah ya ce ku yi musu jarabawa su kuwa mata ba ma za su mallaki hankalinsu ba aka ce sai sun kai lokacin da aka aurar da su to an aurar da su to ana fara yanzu mijinsu zai taimake su wajen sarrafa wannan dukiya nasu inda ya dace a yanzu za a iya ba ta zuciyarta, amma kafin ta aure ba za a ba ta ba saboda na kasan kwakwalwa da ke tare da mace annabi ya bayyana haka wata rana da suke tattaunawa da akai na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kuma mata inna kunna na naqisatu aqlin wa din ya da kasa cikin hankali da addini Aisha ce abin ya ta zafi ya ta ya ba ce ba mu da annabi ya ce a ba wai za ka yi bane <laughs> na wata gani inda za su fahimci haka a kwasu in ana neman shaidar na mace daya mata nawa ake nema ki biyu mana annabi yake ko alamun hankalin guda ɗaya bai shiga ba sai an samu kawatar da ta cika mata sannan a cikin addini idan mace tana al'ada tana sallah to sallan nan da kake kuna ganin kuna da lada ne ko ka samu na kafa kai kuma kullum kana sallah babu lada a cikin mu ina wajen a watan azumin nan da ta kai za ka azumci wata gaba daya ita akwai kwanaki da za sha duk falalan wannan ranar fa ba ka samu kenan ba fa yana da yaƙi da haka mace take da tsaka a hankali da addini to shine nan bala yake ishara akan cewa kalman safihu abin da yake fassarawa kenan haka waɗannan munafikai da suke cewa masu imani su faharu suna nufin wai su ma suna da nakasassun hankali ba su san ciwon kansu ba haka kawai za ka fassara wa bahaushe ya fahimta wato ba ta ce ba ce ba shi karfe biya wa annabin nan ido rige mu kuma da yake muna da wayo muna yi muna hange abin da muka duba mu gamsu ba ba ba because we are very wise aka ce cewa ko da ka saka dan kofa yake cewa yana tunanin wai shi ne wayo ne Allah ya kiyaye to Allah madaukakin sarki yake cewa ولا تؤتوا السفه أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما فتح قال عمة الله التفسير بيت يا يوم على من تفسير سنت الله كنت واقصفة واقصفة منها آية هم النساء والصبيان ما كان ليها رأينا وقد قال الله سبحانه آه، جوابهم في هذه المواطن كلها فقال وقال لي كنشي لهم تشهد ما تجيناني wato Allah ya shiga musu wannan fada ya ce ku fara kafso komai ni Allah ku bari ni zan ba su jawabi Allahu akbar lalle Allah ya dinga imanin sabon manzon shi yasa duk wanda ya tafi a kan su shi shi ma zai haɗu da su shi yasa Allah yake cewa walladina taba'uhum bi ihsan haka mu daji jama'a mu yi kokai mu ci gaba da bin tafarkin waɗannan al'umman da izinin Allah za mu rabauta Allah ka sa mu tafi malam yace sai Allah madaukakin sarki da kanshi yace ala ki shiru ko ku ce komai ku bari da ni kuke yi haka ni ba ku amsa Allah yace innahum lallai tabbas su din da suke ce muku wawaye su musufa hawa su da wawaye magana ya kare ko bai kare ba da na Allah nawa gaskiya shi ke jama'a daga nan cikin wutan su ya bayyana Allah ya ce a aqida wa hasara sufaha sufaha fihi Allah ya kafa bincike kuma ya iyakance wauta ya ce iya su ne wawaye daga su babu wani wawan kuma Allah ya ce ala ku ku saurara innahum lallai da su inna hum sufaha shi wawaye amma sai Allah ya ce walakin la ya'lam sai dai su ba san haka ba kaga sifa biyu mai yake baka kenan ga sifan jahilci na rashin sani ga kuma tabbatar da wauta ga su Ya haka da jahilci da wauta ya kare musu Allah ka tsare ya yi wa min samani jahilin kun ko ba da wato to da cikin jahilcin su annahum la ya'lamuna bi halihim fi dalalah wal saboda tsaban jahilkan da suka yi na kansu ba su san a akan fata suke ba kuma ba su san su jahilai ba ne ka san babu ciwo da ya kai ka jahilci abu kuma baka san ka jahilce shi ba shi ne jahilun murakkabun wannan wannan duka ya kamata ya mishi sai yasa yace zalika jahilun murakkabun farfazuhu to fadl bu ya kamata a ce yanzu wannan jahili mu raka duka ne yace ku yi watsi da shi to ba watsi ba kawai ku lakata mishi duka dan ya san shi bai sani ba haka ita mutum bai sani ba ko bai sani sani ba matsala ya gaba karewa kan shi ba za ku yi ta wahala da shi wallahi kuma zai taba ciki ba wani shi da ba Allah ka kai ni da jahili ka kai ni kuma daga wannan ta na yi wato jahilai da kasance وذلك أرجى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى قال يتي كذا الله يا توبر شاسو توبر شي كايشي wannan ya fi kaiwa makura na yi wato makantar da suke a kai da kuma nisantar da suke da shari'a ubangiji Allah ka tsaye ayoyi da za su ba a za su ci gaba da sifanta mana su amma saboda yanayin lokaci a nan za mu saurara sai mun zo darasi daga baki mu kuma Allah ya ce wa idza lakum ladina amanu yaya abin da suke kan kuma suka haɗu da masu imani Allah madaukakin sarki ya samu dace an ba mu saurara insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum amin amin wa alaikum assalam maganar da suke yi na gaskiya in jama'a sun